الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a darasi na 28 cikin darussan wannan littafi na umdatul fiqh na almuwaffaq ibn qudama Allah ya masa rahama a wannan masallaci na ana cikin Malik a nan birnin Bauchi mun yi karatu a makon da ya gabata zuwa ƙarshen babin sharuɗan sallah muka yi kuma babin laduban tafiya masallaci muka ƙare shi yau in Allah ya so za mu shiga cikin babin siffar sallah yaya ake yin sallah a aikace wannan babi yana daga cikin babukan da suka fi kowanne muhimmanci abinda ake bukata gare mu a cikin wannan babi ba shine haddace karatu ba kwarewa kan yin abin a aikace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallo kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi to mu kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da bamu gan shi ba hadisansa su suke nuna mana kamar yana raye abinda duk zamu karanta a cikin nan wanda zamu karrare shi abubuwa ne waɗanda suka tabbata bisa koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yaya ake sallah a aikace in kana tsaye me ya kamata ka yi in kana karatu ya ya kamata ka yi in ka sunkuya ya ya kamata yi in ka je da ya kamata ka yi ya ake zama har zuwa sallama a cikin wannan babi za mu mai da hankali da wannan littafi za mu mai da hankali da sharhohinta za mu mai da hankali da sauran littattafai na hadisi ko littattafai na fikihu waɗanda suka fito mana fili da yadda wannan babi yake musamman kuma littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha na bawan Allah marigayi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama wannan littafi nasa saboda muhimmancin sa wannan babi zai mai da hankali akan abubuwan da suke cikin littafin ta mu ciro muhimman da lokaci zai iya bamu domin ƙara faɗaɗa bayani akan wannan babi ya fito mana fili shi wancan littafi malam ya rubuta shi ne sadaukarwa ga dukkan musulmi ta yadda za su yi sallah irin yadda annabi sallah sallama yake yi tunda ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi to sai ce bari in tsatsafo hadisai waɗanda suka inganta na aikin sallah annabi sallah sallama duk da ba ma ganin ta hadisan su sai su sa ka annaka taraha kamar kana ganin annabi yana yi lokacin da annabi sallah sallama ya zo koyar da sallah sai hau saman mumbari kowa yana gani sai ce ku ga yadda nake yi bayan ya gama sai ce inna ma fa'altu zalika ta'tammu bi wa tata'allamu salati nayi haka ne don ku koyi da ni kuma don ku ga irin yadda nake sallah ku koya to duk abin da ka ji mun faɗa a cikin nan ka fi mai da hankali da yaya za ka gwada kurakuran da mutane suke a cikin wannan babin galibi akan dawwama akan aikatawa ne matsalar ba ita ce haddace karatun ba galibi ana zuwa zaga mutum ya ja hadisin ko ya san hukuncin a fiqihu amma a cikin sallarsa aikace kuma ba haka yake yi ba to kai wa kanka tarbiya shi yasa zamu ɗauki babin daki daki yau zamu ɗauki daga farkon sallah zuwa abin da aka yi a tsaye kafin a fara sunkuyawa duk abin da za a yi a tsaye kafin a sunkuya shi za mu yi a yau insha Allah sannan in mun je gaba mu sunkuya mu ga ya za a yi sannan an je mu duka can mu je sujada sannan mu zo zama har mu zo sallama mu bi kan mu bi abun a hankali a hankali daki daki ka yi kokari duk abin da ka ji kana zuwa in za ka yi sallah sai ka tunato kawai sai ka yi a aikace in ka saba da shi a aiki ka rike karatun kenan kuma ka aikata shi a aikace <clears throat> yin aikin ya fi muhimmanci sama da iya karatu yanzu in na iya jan hadisan na iya jan ayoyin na iya faɗan fikihu amma bani aiki da su wanda ya ji na faɗa ya aiki ya fi ni a wurin Allah an fahimci wannan saboda dama an yi ne don ka yi aiki ba wai don ka iya karatun zalla ba Yama mun fahimta karanta mana babu sufatu salatin nabi والصلاة والسلام على أسرة الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ويقول المصنف رحمه الله باب صفات الصلاة وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته ويجعل بصره إلى موضع سجوده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من أوسطه ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك نعم malam ya ce babu sifati sala <clears throat> wato babin siffar talla, wa idza kama ila salati ka? idan mutum ya tsaya domin yin sallah to sai ya fara da cewa Allahu akbar yajharu bihima yajharu bihal imam idan liman ne zai bayyana ya yi da ƙarfi wa bisa iri takbir da sauran kamar bari da ake a cikin sallah zai yi da ƙarfi da liyus mi'a man kalfahu domin ya jiyar da waɗanda suke bayansa wa yufihi ghayruhu amma wani wanda ba liman ba shi kuma zai zai sunkuyar da muliyarsa ba zai ɗaga ta kamar yadda liman zai yi ba wa ya yadayhi inda tida takbir lokacin da ya zo zai fara kabbara zai daga hannayensa guda biyu had ila hadwi baihi zuwa saitin kafadunsa guda biyu au ila furu'i udunai ko kuma zuwa ga rassan kunnuwansa wa ya yaj'aluhuma tahta surratihi sannan sai ya dawo da hannayen nan sai ya ajiye su a ƙarƙashin cibiyarsa wa ya yaj'alu basarahu ila mawdi'i sujudihi sannan kuma sai ya sanya ganinsa a wurin da zai yi sujada sun ya ƙulu sannan sai mutum ya ce subhanakallahumma wa wata barakasmuk wata ala jadduk wala ilaha ghairuk sun ma sannan sai mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sun ma sannan ya ce bismillahir rahmanir rahim wala yajharu bi shay'in min zalika duk waɗannan abubuwa uku da addu'a da isti'aza da basmala babu wanda zai bayyana daga ciki a asirce zai yi da kauli rabbi radiyallahu an saboda anas dan malik Allah ya kare yarda gare shi ya ce sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ni din nan nayi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa abi bakar kuma nayi sallah a bayan abubakar wa umar kuma nayi sallah a bayan umar wa Usman kuma na yi sallah a bayan Usman kai wannan ya ji daɗi falam asma ahadan minhum ban ji ko ɗaya ba daga cikinsu ya ji haru bi bismillahir rahmanir rahim yana bayyana bismillah in ya zo sallah summa ya kara fatiha yana kammala wannan sai ya karanta fatiha wala salata liman lam yaqra biha babu sallah ingantacciya ga duk wanda bai karanta ta ba illal ma'mum sai dai mamu shi ba sai ya karanta ba fa inna qira'atal imami lahu qira'a shi kan karatun liman ya zamo masa karatu shi ma a madadin nasa ba dole bane kenan wa yustahabbu amma mustahabbi ne an yakara a fi sakatatil imam yana iya karantawa a wuraren da liman yake shiru bayan ya gama aya kafin ya yi ɗayar ko bayan ya gama fatiha kafin ya yi sura sai ya karanta an ya fara'a ya iya karanta ita wannan fatiha a lokacin da liman yake shiru-shiru Wafi ma la yajharu fihi da kuma wuraren da liman baya yin karatu a bayyane to shi ma mutum mustahabbi ne shi ma yi karatu a wannan wurin thumma yaqra'u ubi sura sannan mutum sai ya karanta sura wannan surar ta zama ta kunu fi subhi a cikin sallar asubahi ya karanta min tsiwalil mufassal ya ɗauka daga cikin dogayen surorin da ake ce musu al-mufassal sai ya karatu daga ciki wa fil maghribi min qisarihi in zo sallar magariba sai ya yi karatu daga cikin gajejjerun surorin da ake ce musu al-mufassal wa fi sa'idis salawat min awsafihi in yazo cikin sauran salloli la'asar da azhar da isha'i su kuma sai ya karanta daga sallolin da suke ai daga surorin da suke tsaka tsakiya a cikin wato surorin da ake ce al-mufassal wa yajharu al-imamu bil qira'ati fi subh liman in ya zo karatu zai bayyana karatu a sallar asubahi wal'ula ya yi min almagribi wal isha da raka'o'i biyun farko na magariba da isha'i wa yusibu fi ma a dazalika duk sauran kuma sai ya asirta an ji wannan babu sifatu salah ai ta azkuru laka fi hadha al jumlatan min al-ahkami wal masail allati tata'allaqu bi hay'ati as-salati wa kayfiyatiha zan yi maka bayani a nan yaya ake sallah shine ma'anar babu sifatu sallah ai bari in koya maka yarda sallah take siffarta ai kun san me siffa siffar wani za a ce dogo ne baki yana da wannan shi siffa ko to sallah ita ma ka yi ta a asali yadda kake ji za a ce wani ga kamanninsa to ita ma sallah ka yi ta da irin wannan shine ma'anar sifatu sallah an fahimta to ita kuma sallah kun san saboda muhimmancinta mun karanta a baya lokacin da aka zo bamu ita ba a bamu ita irin yadda aka bamu azumi da zakka ba fa sai da aka gayyaci ma dubu uban tafiya sallallahu alaihi wasallama ya tafi can saman saman bakwai ya wuce wurin ya wuce sidratul muntaha ya je Allah ya bashi sallah sannan da aka zo koyar da yadda ake sallah da kuma lokutanta shi ma ba haka kawai aka bamu yadda aka bada azumi da zakka ba a ce kawai ku yi kaza sai da mala'ika ya sauko shi kuma daga sama aka zo ƙasa sai ya goda wa annabi sallallahu alaihi yadda zai yi alora wanke wuri kaza cuɗa kaza wanke kaza shi ma koya masa aka sannan aka koya masa yadda zai yi sallah shi kuma sai koya mana wannan aikin ba a banza aka yi shi ba ba yadda za ka yi ka zo yin sallah yadda ka ga dama kuma Allah ya karɓa a ja wannan lokaci a ɗauki wannan protocol duka a gama wa sallah sai kuma ka zo kai sallah yadda kake so to ba za ka samu abin da kake so ba sai dai kai sallah irin yadda Allah yake so shi kuma haka ya koya wa annabi sallah alaihi sallama, shi yasa galibi za ku ji saɓani da suke cikin wannan kaɗan ne kuma saɓani ne yawanci na shakali ba saɓani ba ne wanda yake fundamental duk abubuwan da suke rukunai ba a yi saɓani a sansu ba duka a cikin sallah abubuwan da suke da muhimmanci wanda rashin su yana iya rusa sallah duk babu sabani a su. an fahimta malam ya ce idza qama ila salah idan mutum ya tashi zai yi sallah nan yana nufin in za a yi sallah ayi a mai kenan a tsaye saboda Allah ce hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu in za ku yi sallah ku tsaya a tsaye ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati in za ku yi sallah ku tsaya ba a yin sallah a zaune ba a yin sallah a kwance ba a yin sallah a jindine sai in kana da larurar da za ka iya sa a yi haka in ba haka ba za ka yi sallah wa ƙumu ka tashi a tsaye ana fahimta da kyau shi ta ce za kama ila salati in ka tashi za ka yi sallah kala sai mutum ya fara da cewa Allahu akbar me yasa bai ce sai mutum ya tada ya kama ba saboda mun gama babin a baya ita ba ta cikin sallah lokacin da ka gama ya kama duk baka fara sallah ba kana iya magana kana iya cin jada daga ba ka kurkure bakin ka in ka zo ba sai ka kur ba sai ka sake kama ba kuna fahimta ikama ana yi ne don a sanar da cewa yanzu fa za a fara sallah to kafin ku ai ba a fara ba lokacin da za a fara sallah shine lokacin da za a ce Allahu akbar saboda manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗa cikin hadisin Abu Dawud da Tirmidhi ya ce miftahu salati tuhur tsarki shine mabuɗin sallah wa tahrimu hat takbir abinda zai haramta maka magana da sauran al'amura na duniya da ka saba shine daga kai kabara ka shige ta kenan in ka zo kai alola ka buɗe kofar kenan ka shigo amma baka riga ka fara ba sai kai kabbara shine ka fara ka dau harama kenan wa tahlilu hatta taslim abinda zai sa kuma ka halattar da ka gama sallah ka shiga harkokinka shine bayan kayi sallama jama'a an fahimta wannan Allahu akbar din da ya faɗa shine lafazin da ake fara sallah da shi shi yasa babu wani lafazi da ya inganta ka fara da shi bisa ga zancen da ya fidin jaye sai wannan in ka fara sallah da wata kalmar daban ba wannan ba ko da ta yi kama da wannan to ba ta yi ba bisa ga maganar jumhurin malamai matsabar imamu abu hanifa ya ce duk lafazin da zai nuna ka girmama Allah da ka zo farawa saboda Allah ya ce wa rabbaka fa kabbir ka girmama ubangijinka sai ce duk kalmar da za ta nuna girmama Allah in ka ce Allahu akbar yayi in ka ce Allahu a'zam yayi in ka ce Allahu ajal yayi in ka ce Allahu akram yayi in ka ce Allahu amjad duk wannan suna nuna girma ne sai suka ce yayi amma jumhurin malamai suka ce a a da annabi ya zo ya ce amjad ya ce akram ya ce wane ne cewa yi Allahu akbar fa innahu la yasihu fathu salati illa bi qawlika Allahu akbar ka duk wanda ya faɗi wani abun da ba shi ba to bai fara sallah ba tukunna yana da girmama Allah amma ba sallah ya fara ba kun fahimci wannan don aka karka yadda ka buɗe sallah sai da wannan kalmar kuma ba a faɗanta da wani yare sai da wannan yaren na Allahu akbar in ka zo ka ce Allah mai girma to ka yi magana ne amma baka fara sallah ba ko ka zo ka faɗa da turanci amma ake faɗa da turanci to ka faɗa da turanci baka fara sallah ba sai ka yi da wannan yaren na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a an fahimci wannan wannan ya tabbata ne saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da rukunan sallah wa almusi'u su. wani mutum ne ya zo ya yi sallah bayan ya yi alola gab gab gab ya zo sai sallah ma gab gab gab shan ruwan tsuntsaye annabi yana kallon sa sallallahu alaihi wasallam annabi da yake ya iya gyara ya ce masa kai ka tsaya kai a ya bar shi sai da ya gama sai zai ce assalamu alaikum sai manzo Allah ya ce ba zan amsa maka sallama ba sai ka je ba za mu gaita da kai ba sai ka je ka sake sallah to sake sallah eh yace baka yi sallah ba ma gaba da je kai sallah je sake sharp sharp sharp ya dawo mai samu adawa a gaisa ya dawo salamu alaikum wanzu Allah ce ba za mu gaisa ba sai ka yi sallah ka je kai sallah ba kai sallah ba sai da ya uku sai ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ban iya wanda tafi wannan ba iya abin da na iya ke sai manzo Allah ya ce aiki ya tashi saura aiki na sai ce tsaya in koya maka sallah annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mata innahu la tatimmu salatu li ahadin minan na sallah ga kowane mutum kowane taliki ba za ta cika ba har sai ya zama hatta ya tawadda fa yusbigha alwudu a mawdi'ahu sai yayi alola ya cika alola a gurbinsa bayan ya gama sun ya sannan in ya zo ya tsaya sannan sai ce Allahu akbar da waku ne da isnadin sahih manzon Allah sai ce sai mutum ya yi wannan kafin a ce sallarsa ta cika kaga a sai sai an faɗi me Allahu akbar inda akwai wani abun da za a iya faɗa da ya koya wannan mutum shi yasa duk abin da ya zo cikin riwayan al-musiqu salatahu nan to wannan abun ana ɗaukanta akan dole dole ne a cikin sallah don manzon Allah ba ya bashi yan masu sauƙin abubuwan da dole sai an same su ne saboda ya ce masa la tatimmu salatun li ahadin minan nas sallar kowa ba za ta cika ba sai yayi waɗannan to kaga duk abin da aka rasa a ciki babu sallah kenan jama'a ana fahimta sannan imamu muslim ya ruwaito cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza salla idza qama ila salati qala allahu akbar yace in annabi sallallahu alaihi wasallam ya haraman sallah sai ka ji yayi kabbara yace Allahu akbar jama'a an fahimci wannan to wannan shine abin da malai yake faɗa ana yajharu biha al-imamu wannan kabbarar liman zai bayyana ta sannan sauran kabbarorin da ake ji a cikin sallah in za a je ruku'u in za a je sujada in za a taso a tsakanin zama duk ana ce Allahu akbar ko to mala ya ce liman zai ɗaga murya saboda na bayansa su rika ji an fahimci wannan saboda imamu ahmad da imamu hakim sun ruwaito cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama idza kabbara rafa'a sautahu hatta yusmi a man khalfahu in annabi sallallahu ya kabbara sai ya daga muryarsa sai duk wanda suke bayansa su ji shine liman shine ladan wannan mun riga mun yi shi a cikin babin babin ladanci mun ce aikin ladan shine kiran sallah in aka fara sallah kuma ba wani liman sai liman ba wani kuma ladan sai liman ne zai yi karatu kuma shine zai kabbaran da kowa zai ji sai in yana da rashin lafiya ko uzurin da ba za a iya ji ba ko an yi yawan da ko da ya daga murya ba za a iya ji ba sai a samu wasu su taya shi amma wannan kuma ba dole sai wanda ya kira sallah ne zai yi ba saboda bai cikin sana'arsa in ya riga ya gama ya tada ya kama sana'arsa ta kare jama'a an fahimta wannan duk mun karanta a baya malam ya ce wa yukfihi ghairuhu amma sauran waɗanda ba liman ba su kuma za su kwantar da muryarsu ma'anar da yake nufi anan ba wai shine zaka yi a asirce ba bai ce wa yusirruhu ghairuhu bai ce wa yufihi za su kwantar da muryarsu shi yasa muka karanta a cikin babin ladanci in ba ku manta ba malamai suka yi saɓani cewa wanda ya ɗaga muryarsa sama da liman sallarsa ta yi ko ba ta yi ba saboda an ce liman shine shugaba kai kuma lima ya ce Allahu akbar kai kuma ka ce Allahu akbar da karfi sai ya fi liman waye shugaba kenan shi sai sai so su suka ce sallarsa ta ɓaci to amma mun ce zancen da ya fi rinjaye shine sallan wanda ya ɗaga murya ba ta ɓaci ba amma kada ya yarda saboda muryarka ta zama ƙasa da ta ka. alama ce ta kana koyi da shi kun fahimci wannan da kyau malam ya ce wa daihe in dafti da'i a takbir lokacin da mutum ya zo fara kabbara mutum zai daga hannayensa guda biyu wannan dukkan malamai sun yi ittifaki ko mutum ya zo zai daga hannayensa zai daga hannayensa din nan wato malamai ce ila hazwi manki baihi au ila furu'i uzunai ko mutum ya daga zuwa kafaɗunsa, ina ne kafaɗa kan jama'a Shi ne nan ko to yadda annabi sallallahu ya fi yawanci shi ya haka Allahu akbar kuna ganewa ya ɗaga hannayen suna kallon alƙibla kuma yi su daidai sai nan kuma a fiƙihun ma gashi a nan haka ne sannan ya halatta au ko kuma ka ɗaga sama kusa da kunnuwanka nan sai cin kunnuwanka sai kai Allahu akbar haka amma ba wata zo ka mannan kunnen a'a ba kunne ake so ka taɓa ba kabbarar ake so ka yi hannunka ya zama ko yana sekin nan ko yana sekin nan an fahimta irin yadda ko ga hakan nan haka ne in ka je sujada ma ko ka sa hannayenka zama suna daidai sekin kafadunka ko ka sa hannayenka zama suna sekin kunnenka ba a so ya wuce karka yi Allahu akbar wasu daga haka suke yi har ya wuce kansu to ba a haka kun fahimci wannan in ya wuce kanka to ka wuce annabi sallallahu alaihi wasallama la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli ba a so a wuce annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a an fahimta me yasa aka faɗi iri biyu shine saboda a nan gaba za ku riƙa ji muna faɗan abubuwan da a cikin sallah nan ayi kaza nan ayi kaza saboda a kawo sauƙi ne wa al'umma sannan kuma don ka riƙa caccanzawa ka fi jin sallar ta fi garbi ba iri ɗaya ko kullum ake yi ba wata rana za ka iya haka wata rana za ka iya haka an fahimta don haka in ka ji nau'ukan nan yadda annabi sallallahu salama yau yayi irin wannan gobe irin wancan kai ma in ka zo yau kai haka gobe kai haka duk wanda kai yayi kuma ana fatar ka dace da sunna an gane ko shi a wajen lokacin da mutum zai kabbara nan imamul bukhari ya ruwaito nau'uka har guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana in yazo zo kabbara yakan daga hannayensa tare da faɗan kabbara wanda muka saba kenan Allahu akbar kun ji ɗaya wani lokaci kuma yakan fara ɗaga hannayen kafin ya kabbara ne sai ɗaga hannayensa haka sai ya sauke sai ce Allahu akbar wani lokaci kuma kabbarar ce take farawa tun hannunsa yana ƙasa Allahu akbar sai ya haka wannan nau'uka uku duk wanda ka yi ya halaka yau ka ɗana wannan gobe ka ɗana wancan duk wannan sauki ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan ko amma mu yawanci mun fi sabawa da wanne shine a ɗaga tare da kabbara to duk wanda ka yi ya yi sannan kuma imamu abu dawud ya ruwaito cewa in annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yin kabbara baya dunkule wato baya baya buɗe hannunsa haka kuma baya dunkule su wato tafukan hannunsa yakan bika su haka an gane ta yadda za su kalli alƙibla amma yatsunsu suna haɗe ba za a yi haka ba kenan amma ko ba za a dunkula hannun ba kun fahimta zai miƙa su kenan suna kallon sama an gane wannan da kyau ko to haka duwan da ya zo kabara haka zai yi ko kuma ya haka kamar yadda muka nuna ina fata mun gane nan ka mu wuce kabbala in aka je gaba ka gama kabbara sai malam ya ce wa ta tahta surratihi sai mutum ya kawo hannayensa sai ya tsora a ƙarƙashin cibiyarsa riwayoyi na mashabobi kamar wannan da ta zo a cikin mashabar hanabila da kuma mashabar hanafiya sun ka kawo waɗansu ruwayoyi da suke nuna cewa in mutum ya zo tsora hannunsa zai iya ɗorawa can ƙasa akan cibiyarsa ko ƙasa da shi amma waɗannan ruwayoyin dukansu binciken malaman hadisi ya nuna cewa basu su inganta ba an gane kamar yadda shi malam albani ya tabbatar a cikin sifatu talatin da biyu sallah sallah to menene ya inganta shi nan nan abin da ya inganta shine annabi sallallahu alaihi sallama ba a taɓa ruwaito cewa ya yi sallah hannunsa a sauke ba riwayar da aka samu wadda take nuna annabi sai ya sauke hannunsa shine kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara arsala yadayhi in annabi sai ya kabbara sai ya sauke hannunsa ma'ana ya sauke hannunsa ba wai shine ya salla a haka ba in ya zo baya yin kabbara haka kawai sai ya dawo da hannu haka in ya haka sai ya sauke tukun kafin ya dago sai ya sa akan kirjinsa kun gane ma'anar shine ma'anar arsala yadayhi in ya haka sai ya sauke hannun kafin daga baya sai ya ɗauko ba yana nufin in yi haka sai ya haka sai ya ci gaba da sallah a haka ba <clears throat> me yasa muka ce ba haka annabi sallallahu yake sallah ba shine saboda dukkan nau'ukan da sunna take tabbata guda uku duk ya tabbata akan ɗora hannu akan kirji <clears throat> hanyoyin da suna take tabbata shine manzon Allah ya faɗa ya ce a yi sallallahu alaihi wasallam shine sunna kauliya hanya ta biyu ita ce annabi sallallahu ya aikata da kansa laqad kana lakum fi rasulillahi iswatul hasanatu liman kana yarju Allah wal yawmal akhir na uku shine annabi sai ya gani ana yi kuma bai hana ba shi kuma baya barin a ci gaba da yin barna bai hana ba in aka ga in ya ga abu kuma ya shiru to abun daidai ne kenan to duk waɗannan nau'uka guda uku sun tabbata akan wannan na ɗaya shine annabi sallallahu alaihi sallama da kansa ya faɗa a cikin wato maganarsa cewa wannan ɗora hannu akan kirji a cikin sallah sunna ne Sai daga cikin waɗanda suka ruwaito wannan shine imamu malik ibnu anas imamu darin hijira a cikin muwatsa shi nan daga cikin muwatsa zan karanta mana imamu na malik ya ce babu iliyadai ilyadaini ihdahuma alal al-ukhra fi sala. babin da zai koya mana tsora hannaye biyu ɗaya akan ɗaya a cikin sallah ai tun daga nan ba ya gama fiqh sai kawo hadisai guda biyu amma a cikin ruwayan a cikin ruwayan Abu Mus'ab ya mai da ruwayan guda uku riwayar farko ita ce wadda take cewa min kalamin nubuwati idza lam tastahi faf'al ma shi'ta yana daga cikin abin da aka gada na daga taskar maganganu na annabawa idan kai mara kunya ne to kai abin da ka gada ba sai kenan na biyu an koyi daga wurin annabawa wadu'ul yadaini ihdahuma ala al-ukhra fi sala a dora hannaye guda biyu ɗaya akan ɗaya in ana sallah wannan dukkan annabawa haka suke yi an fahimci wannan riwaya ta biyu ita ce riwayar Abu Mus'ab qala haddathana Malik qala haddathana ay an Abi Hazim ibn Dinar an Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi annahu qala كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه al-yusra fi salah wannan riwayar daga Sahal ibn sa'ad bin Sa'idi yace ana umartan mutane su waye mutanen masu bi kenan masu bin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana umurtar su cewa mutum ya rinka dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu a cikin sallah ya dora akan kirjinsa kenan Abu Hazim yace la a'lamuhu illa annahu ma dalika ba abinda na sani akan wannan daga Sahal ibn sa'ad face cewa yana rafa'in wannan maganan daga annabi ne sallama ba mursal bane wanda ya faɗa don kansa ya ba ba, bane a kansa ya ce annabi ne sallallahu alaihi sallama yake yin umarnin cewa in za a yi sallah a rinka tsora hannu na dama akan na hagu a cikin sallah an fahimci wannan don haka wannan ita ce mazhabar shi kansa Imam Malik Ibnu Anas Ba da za a yi sa a cikin nan ya ce annabi ya ce shi kuma yin aiki da shi dai imamu malik yana daga cikin waɗanda suka fi kowa zama abin koyi a gare mu wajen bin annabi sallallahu alaihi wasallama da dacewa da sunnarsa Allah ya masa rahama dan abin da zaka gani a cikin masabar malikiya shine malikiya malaman malikiya sun rabu kashi biyu ba shi imamu malik ba saboda masaba daban abinda abinda shine masaban yake kai daban ana iya samun bambanci to malaman masaba sun kashi kashi mutaqaddimun malaman masaba na da galibin su an gane ko su alqadi abdulwahab su ibnu Abdulbar, su al baji manya manyan malamai waɗanda su ibnu rushid wanda suka fito da mazhabin malikiya a fili dukkansu sun nuna cewa sunna ne ko mustahabbi tsora hannu akan kirji a sallah ko farilla ko sunna a ko farilla ko nafila ibnul kasir shine wanda a riwayarsa a mudawwana ya nuna cewa wannan abun makaruhi ne a cikin sallar farilla to wannan abin sai zama malamai mutaakhirun malaman karshe na masaban malikiya sai suka ɗauke shi akan haka amma abin da yafi dacewa da masabar shine abin da wasu malaman masabobin suka faɗa ko abin da shine masaban yake kai shi ma na ibnul qasim cewa aka yi lokacin da aka nemi imamu malik ya zama alƙali yaki sai aka daure shi a kurkuku aka yi ta dukansa akan ya zama alkali yaki har ya zama hannunsa ya ya kage ta yadda baya iya naɗe hannunsa in yi sallah dole sai dai ya tsaya da hannu haka yi sallah sai wani ya zo ga haka sai ce ashe ma saboda imamu malik a lokacin authority ne na duk abin da ya sunna ne sai ce ashe sunna shine an fahimta ba daga cikin manyan almajiran da su suka saba suka ga sallar jiya da yau da ta gobe ba wani ya zo gani haka shi kenan sai aka ruwaito sai aka ɗauka akan wannan imam malik kuma iya gwargwadon lokacin da ya jinya ne wannan amma har ya rasu rahmatullahi ta'ala alaihi yana yin sallah ne irin abin da ya ruwaito a cikin muwatta jama'a an gane wannan saka abin da ya fi dacewa da matsabar mu ta malikiya shine abin da muke karantawa a cikin wannan cewa mutum in yana sallah ya ɗora hannunsa a kan domin ya samu ladan sunna ya kuma dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a an gane wannan idan mutum ya yi sallah hannunsa a sake fa sallarsa ta yi shi yasa nake muku ba a yi sabani akan rukunai ba wannan ba cikin rukunan sallah in mutum ya yi sallah hannunsa a sake sallarsa ta yi wannan abun yana cikin sunnolin sallah ne amma baya daga cikin abun da ya zama dole ta yadda in babu shi sallah ta ɓaci an fahimta Allah ya samu dace sannan kuma akwai kuma sunnar annabi sallallahu alaihi ta aiki da take tabbatar da wannan shine wato abin nan daga ciki akwai wato manzan Allah sallallahu alaihi sallama abinda aka ruwaito daga gare shi cewa idan yana yin sallah yana ɗora hannayensa wato akan yana dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu wani lokaci yana ɗorawa akan tafin haka wani lokaci yana ɗorawa akan wuyan hannun nan wani lokaci kuma ya ɗora akan nan wato ba gwiwa ba a kan damɗin hannu kenan an gani ko a kan nan a kan tafin ko a kan nan wato a kan wuyar hannu ko kuma akan wato sandar hannu sai tsora haka duk wanda ka yayi wannan a aikin annabi sallallahu aka ga haka kaga ya tabbata ta hanyar aiki kenan sannan ya tabbata ta hanyar ya gani ana yi bayan ya koya wa sahabbansa ga hadisin nan da ya tabbata daga Abu Dawud cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wato wani eh, imamu ahmad ne ya ruwaito ya ga wani yana sallah sai ya ɗora hannun hagu akan na dama ya haka annabi sai sama sai ya dawo sai gyara masa ya ɗora masa na dama akan na hagu sai ci gaba da tafiyarsa ya nuna cewa da mutumin ya yi daidai ne amma ya yi kuskure ne wajen wanne ne za a yi kai ma haka za ka yi in ka ga wani ya yi haka sai ka gaya masa cewa na dama shine ake ɗorawa a sama ko ka gyara masa in ba zai mare ka ba an fahimta ko to anan malam ya ce za a tsora ne a ƙasan cibi amma abin da ya fi tabbata kamar yadda muka ce shine a tsora akan mene akan kirji kamar yadda riwayar Abu Dawud da Imamu Ahmad suka tabbatar cewa Annabi sallallahu sallama yana tsorawa ne ala sadr akan ƙirjinsa. an gane wannan ko to sai malam ce wa alu basarahu ila maudu isu sujudihi mutum zai sa idonsa kuma ya rinka kallon inda zai yi sujada ne inda zai yi menis inda zai yi sujada daga ka tsaya sai ka sun koyar da kanka sai ka rinka kallon inda za ka yi sujada bayan ka gama kabbara kenan kafin ka fara komi lokacin da ka gama kabbara sai ka sun koyar da kanka an gane ko hadisi ne tabbata daga al-imamul bayhaqi da al-imamul hakim cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salla fa ra'atuhu in annabi sallallahu yana sallah sai sun koyar da kansa saboda ladabi ga ubangijinsa warama bi basarihi nahwal ard kuma sai ya jefa idonsa yana kallon inda yake kasa wurin da zai sujada an fahimta alama ce ta ladabi ga Allah kar ka tsaya kyam haka a'a ka sun koyar da kanka haka mana kana gaban Allah an fahimci wannan ballantana kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kusan in kana so ka ga ladabi na ƙarshe to ka ga yadda manzon Allah yake in yana gaban Allah in kana so ka ga nutsuwa ta karshe da ɗan adam zai iya yi a duniyar nan wallahi babu nutsuwar da ta kai in annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah so da baya son kowane abu da zai iya raba shi da wannan sallah saboda yace ce wa ju'ilat qurratu aini fi salah lokacin da ya fi zama most precious a rayuwata ta duniya shine in ina sallah ba wani lokacin da na fi jin daɗi a duniya a wannan rayuwar da tafi mun daɗi kamar daɗin da nake ji in na tsaya a gaban ubangiji na ina sallah shin muna da irin wannan yanzu muna jin haka shi yasa in lokacin sallah yayi ana ta harkokin duniya sai ka ji ya ce bilal arihna biha ya bilal bilal sama mana nutsuwa mana mu dan huta a kira sallah saboda mu huta yanzu an gaji za a yi sallah sai a yi ne sallar ita ce hutu a wurinsa kai kuma yanzu mu yi sallah mu huta shi yasa za ga yadda zaka gane mutane suna so su yi sallah su huta ne shine a samu minti ɗaya liman da fito maka gane yadda mutane suke wannan limamin yana wa mutane sai ga mutane sun kasa haƙuri minti ɗaya minti biyu saboda suna so a yi su huta na biyu shine in ana ruwa ko an ɗan ga wani ɗan wuri ya ɗan girgije kaga mutane suna zuwa liman in bai haɗa sallah ba ya zama abokin gaban su saboda a musu isha su huta shi kuma annabi sallallahu yana ce a fara sallah don mu huta a cikin sallah saboda yanzu ne muka gaji jama'a yaushe za mu dawo da wannan ruhin wai ga inda asalin suna take a rinka koya mana wannan sai a rinka koya mana wani abu daban wai shine son annabi akwai son annabin da ya wuce a gaya mana inda annabi ya fi jin daɗi mu ma mu tsaya mu nutsu a cikin lokacin Allah ya samu dace don haka annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo sallah yana sun koyar da kansa to mu a masabar malikiya muna da aya da Allah madaukakin sarki yace fa walli wajhaka shaqar masjidil haram ka fuskantar da fuskanka kana kallon al-masjidil haram inda kai sallah kenan inda kai sallah karka kalli ina ƙasa ka kalli almasjid haram ka kalli alƙibla to ya za mu yi ga hadisi kuma ga aya an fahimci wannan su malaman malikiya suka ce wannan ayar ta nuna cewa in za ka yi sallah gaban ka za ka riƙa gani alƙibla su kuma kamar wannan masaban sai suka ce ƙasa za ka kalla waccan aya ba tana magana akan a cikin sallah ba ana nufin dukkan gangan jikinka ne ba wa fuskanka ba saboda inda zan yi sallah ta nan amma in yi haka sallar ta yi kaga ba fuska ake magana ba kenan gangan jikinka gaba ɗayanka shine ma'anan alwajihu bi ma'ana ma tuwajihuhu inda kake fuskanta ba wai ana nufi fuska ba saboda inda gangan jikinka zai kalli kudu fuskarka kuma ta kalli alƙibla ai kaga sallar ba ta yi ba kun gane magana to wasu daga cikin malaman malikiya kamar malamin tafsiri na muhammadu aminu shankiti allah ji kansa da gafara ba iso ya saba malikiya sai abin da ya zama dole sai ce a sai ka haɗa ayan da hadisi. ya ce aya ta ce ka yi haka hadisi kuma ya ce ka kalli ƙasa sai ka yi haka sai ka kifta idon ka ta ƙasa na gwada wannan sai na ga gaskiya da wuya wanda annabi ya yi na abu mun sauki kawai ka ya kanka ka kalli ƙasa an fahimci wannan da kyau Allah ya saka wa malamanmu da alkhairi don haka dai abin da ya fi dacewa da sunna shine in ka tsaya za ka yi sallah ka sun koyar da kanka yafi nuna alamar ladabi ga ubangiji galibin mutanenmu in suna sallah ba sa ma yin bayan da malikiyar ta ce a kalli gaban mutum za yana haka kalli nan ya kalli can ko ya haka yana leƙe ko ya haka da idonsa yana kallon can amma fuskan tana kallon nan wannan duk ba malikiya kai ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya hana waiwaye a cikin sallah har ya tsananta fa akan maganan waiwaye a cikin sallah musamman ma wanda waiwayensa zai sa ya kalli sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin riwayar bukhari yace kada ku yarda kuna sallah kuna kallon sama yace ma la yanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai aw la tarji'u ilaihim waɗanda ana sallah suke kallon saman nan ko su daina ko watan wata rana in sun daga kansu kar Allah sa idan ya dawo kaga wannan babban magana ce ka me za ka gani a sama kai da za a kuyar da kai kasa a nuna ladabi ga Allah sannan me za ka gani a gefe da gefe Allah ya kyauta kana maka goni abin da zai janye maka hankali har maka ka fita ma daga cikin sallah manzon Allah ta salama saboda tsananin yanda yake son nutsuwa a cikin sallah duk abin da zai shagaltar da ganinsa da jinsa baya taɓa yadda da shi ya zo masa kusa da inda yake sallah matarsa ta siyo wani abun ado mai kyau ta zo ta masa ado da shi a jikin bango inda yake sallah amma da ya zo ya yi sallah sai ce ke amiti an di kira maki haza wannan labulen da ka samun cire mun shi bana bukatar tsana fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati saboda wannan hotunan ni suna zuwa mun a cikin sallah yace ni kuma me ya hada ni kuma da wani ado ina cikin sallah ai sallar ita ce komi za ka yi ce ta cire wannan adon ta kai wani wuri ta cire ta kai jikin gado an fahimta sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba sayan sabuwar riga a wurin abu ya sabuwar riga an yi aiki sosai a jikin rigar annabi sallallahu yana cikin sallah ya tsinko sai aiki ne yana ɗauke masa hankali aka gama sallah ya ce kai jama'a ku ɗauki wannan riga ku mayar wa abu jaham ku ce bani an bijaniya zallar rigar da babu aiki a jiki ya ce saboda ina sallah wannan aiki yana ja hankali muka salloli mu allahun musta'an ga shi ka zo da kai karatu siffar sallah kuma ka kawo ka sha babban riga Allah ya kyauta duk abin da zai ɗauke maka hankali a cikin sallah jama'a wallahi mu kula da shi yanzu shi masallatanmu ma duk a yi zane-zane a kawo wani gilas a ɗora a yi wane ne duk irin waɗannan abuwa ka yi iya ƙoƙarinka tun yanzu duniya ta mu duniya ce ta ƙawa da ado to ka yi ƙoƙari kada su ɗauke maka hankali wani kan adon da yake jikin kafet ma kawai ya ishe ka Ka sun kuwa idon zai dai ka rufe saboda ka duk abin da zai sa ka rage wato ka samu nutsuwa a cikin sallah jama'a mu kula da shi wata ƙara da za ta iya ɗauke maka hankali ko wani abin da zai ɗauke maka ganinka duk da cewa ba za ka iya zama fatar kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya zamo ba to amma ka tabbatar da cewa kayi kokarin ka wajen koyi da shi tunda ya ce ku kamar yadda kuka ga ina yi jama'a mun fahimta abu na gaba shine malam ya ce mana summa ya kulu sannan sai mutum ya yi addu'ar buɗe sallah sai ce subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka ma'anar wannan addu'a shine ne allahumma wa bihamdik tsarki ya tabbatan maka ya Allah kuma godiya ta tabbata a gare ka wadda muke cikinta ma'anan subhanaka wannan masdar ne bi ma'ana nusabbi'uka subhanaka ko nusabbihu laka subhanaka muna tsarkake ka muna ninkaya cikin tasbihinka da tsarkake ka Wani nuqaddisu laka subhanaka irin yadda ya dace a tsarkake ka shine ma'anansa an fahimci wannan wa bihamdika bi ma'ana wa nahnu mutalabbituna fi hamdika mun gwa mutsa mun ya mutsa muna ninkaya a cikin godiya gare ka saboda ni'imomin da ka mana wata baraka muka albarkatun sunanka sun yawaita bi ma'ana kasurat barakatu ismika wata ta'ala jadduka kuma girman ka ya ɗaukaka girmanka ya bunƙasa ɗaukakarka ta buwaya shine wata ala jadduka wala ilaha gairuka kuma babu wani abin da ya cancanta abota masa sai kai kadai to wannan kirari ne ake wa Allah kafin a fara sallah kafin a fara fatiha wannan shi ake ce du'a'ul istiftah ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wurin wasu malamai ba wajibi ne du'a'ul istiftah saboda yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa al-musii'u salatahu ya ce masa in ka zo za ka yi sallah fasabbihillaha wahmadillaha ya ce ka gode wa Allah kuma ka yi tasbihi ga Allah an gane ko to wannan kuma a ina ake yin sa shine a cikin du'a'ul istiftah wasu malaman sai suka fassara shi da fatiha da ake karantawa shine godiyar Allah da kuma tsarkake Allah a wurin waɗansu malamai kamar na malikiya du'a'ul istiftah din nan babu ita ba sunna bace daga cikin sunnonin sallah shi imamu malik Allah ya masa rahama yana da wani abu na ihtiyadi saboda awam wato marasa karatu kada wani ya dauka wannan abun yana cikin fatiya ban gane wannan hikimar ta imamu malik ba sai akan azumi shi yasa imamu malik ya ce sikki shawwal din nan wasu za su iya daukansa yana cikin yana cikin azumi ne sai su hada shi sai na ga gaske haka ne sai ga mace ana binta azumi ba ta rama ba ana binta azumi saboda tana da ciki ko saboda tana shayarwa sai ta yin azumi amma sai tuzo ta yi sai shawwal ko ba ku ganin irin wannan saboda tsabar basira ce. ga farillan da Allah ya kora mata bata yi ba sannan bayan ta sha bata biya ba wai za ta ciyar amma kuma za ta yi sittu shawwal to wannan shi yasa sai ya ce saboda kada awam su fifita shi ko su daidaita shi da na farilla shi yasa sai ce ba situ shawwal nan ma sai ce ba du'a'ul istifta saboda saddu zari'a da yake cikin masabarta a tare kada a yi babban laifi so gara a bar ɗan ƙaramin lada garin a jawo babban alhaki kun fahimci wannan tun da ba farilla ba ne sai ce gara a bar shi a kan garin nemo ƙiba kuma a jawo rama kun gane fikihu almuhim ne sai a koya wa shi makoyi cewa wannan abun sunna ne ba farilla ba ne kar ka haɗa shi da fatiha amma ka yi shi don manzon Allah sun salama yana yi jama'a mun fahimta wannan da ka ji wannan addu'ar nan tana da girma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna ahabbal kalami ila Allah an yaqula al-abdu yace mafi soyuwan kalma magana a wurin Allah shine bawa yace subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka du'a'ul istiftah yana da kyau a sallah jama'a bayan kayi kabbara to sai ka nutsu a asirce sai ka karanta wannan addu'a kai wannan wanda muka yi ne ko kai sauran waɗanda suka inganta akwai kala kala wannan ita ana iya yin ta a farilla ana iya yin ta a nafila shi yasa ita kawai malam ya kawo ana akwai waɗanda a farilla kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin su kamar Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib Allahumma nakkini min khataayai kama yulqa thawbul abyad min ad-danas allahumma ighsilni min khataayai bil ma'i was salji wal barad akwai wadanda a nafila kadai annabi sallallahu alaihi yake a sallar dare kamar Allahuma rabba jibril wa mika'il wa israfil fatira samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin akwai kuma irin wannan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarda a yi su ko a farilla ko kuma a sun a sallan nafila kamar Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katiran wa subhanallahi bukratan wa asila annabi ne ya wani cikin sahabbansa yana karanta wannan sai manzo Allah ya ce ajibtu laha na ji mamakin wannan yar addu'a da wannan bawan Allah yi futihat laha abwabu sama yana gamawa aka bude kofofin sama sai ta wuce jama'a an gane saboda haka yana da kyau du'a ul istiftah sai ka koyi iya abinda ya sawwaka sai ka yi Allah ya samu dace malai yake sun mai kulu sannan sai mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shaitan jefaffe bismillahir rahmanir rahim ina fara wannan sallah da sunan Allah mai cikakkiyar rahama mai keɓaɓɓen jin kai an fahimta waɗannan abubuwan duka mutum mala ya ce mutum zai yi su ne a asirce da du'a istifta da isti'aza da kuma basmala an gane ko ya tabbata a cikin hadisi cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin isti'aza da bismillah in zai yi sallah saboda isti'aza din nan za a fara karatun qur'ani Allah kuma ya ce fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim tunda da qur'ani za a fara to lalle ba a fara karatun qur'ani sai an yi isti'aza sannan da za a fara fatiha ba a fara farkon sura sai an yi bismillah wala budda min hafi tida'ika suratan siwaha kowace sura za ka fara in ba suratul bara'a ba sai ka mata bismillah wannan shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko imamu abu dawud ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yakan ƙara a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko lokaci ce a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim sai ce min hamzihi wa nafihi wa nafihi ma'anan min hamzihi shine ina roƙonka tsari daga hamazatu shayatsin shine jununuhu nau'un min junun yusabbibuhu buhu wani wata irin hauka ko ni irin ciwon hauka ko fidda wanda shaidan ke iya sa mutum ya ji a wani lokaci haka zaga mutum ya dan fita a ajiya haka ya dan to shaidan ne kaga kawai mahaukaci mahaukaci aka yana ta wani shirmen da inda ka ce masa ji tsoron Allah ba aka zatul izzatu bil ism to irin wannan hauka ne da shaitan ke sawa to ka rika neman Allah ya tsare ka daga irin wannan hauka shine hamazatu shayatin wa nafkhihi shi kuma busarsa shine marwacin hadisin yace ma'anarsa shine alkibr girman kai da shaitan ke iya sawa mutum girman kai na a ga maka gaskiya ka ki karba girman kai na kai kuskure ka ki gyarawa girman kai na ka na mutane duk irin wannan abun shani ne na shaidan to kana neman Allah ya tsare ka daga irin wannan don akwai wanda abun ya riga ya zo masa ciwo ko yana so ya kaskantar da kansa ba zai iya misali akan wannan shine mutumin da gashi ya ji sunna ne amma in ya shiga gidansa ba zai iya sallama ba wallahi wani sai gaba zai kuma yana so amma sai ji ka da wuya saboda iyalansa ya ce assalamu alaikum shi da wuya gaskiya ko yi dariya wa matarsa ta gani ba zai iya ba sai dai dake shi da ya san sunna ne kuma shi ahlus sunna ne amma gaskiya da wuya to min wa nafsihi kenan shedan da duk yake sa maka wannan kai waye ai ko bara kai dariya ba dan ya ke haka mana an fahimta ko wa nafsihi shi kuma shine shi'ru shaytan waƙoƙi irin na shaytan to kana neman Allah ya tsare ka daga waɗannan abubuwan dukansu an gane ko to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan tambihin da zan yi anan shine wannan an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi in zai yi sallah ne amma ba a ruwaito cewa in zai kira alqur'ani yana haka ba sai zama gyara ne ga masu kira'a haka mutum ya zo zai yi karatu wannan abin da aka san shi shi wajen tsarin karatun alqur'ani yana da tsarin salonsa shi yasa duk aka same shi ta hanyar riwaya kamar da aka ruwaito hadisi in sahabbai sun zauna gaban annabi in zai musu karatun qur'ani ya yake yi ana karɓansa ne ta hanyar talaki ba wai riwaya ne za a karanta ta hanya a aikace waɗanda suka yi karatun alkur'ani ta hanyar karɓansa a riwayance ga yadda annabi yawa abdullahi bin mas'ud shi kuma ga yadda yawa almajirinsa shi ga ya har aka zo kanka to yaya aka yi wanda ya samu wannan duk abin da aka samu wurin malaman kira'a shine abinda ya tabbata shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana fara karatun qur'ani ne da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da ittifaqin qurra jama'a an gane wannan don haka ba ka zo yin qira'a kuma sai kai wannan ba in za ka yi sallah shine ake ƙara wancan amma lafazin da ya zo na cikin qur'ani da shi ake tawilin sa in aka zo yin karatun qur'ani saboda Allah ya ce fasta'iz billahi minash shaitanir rajim bai ce min hamdi wa nafsihi wa nafsihi ba wannan ma me yasa muka kara saboda annabi ya kara ne a sallah inda ba don annabi ya yi ba ba za mu yi ba sallallahu alaihi wasallam jama'a an fahimta sai mutum ya yi bismillah sai mutum ya fara malam yake cewa wala ya jaharu bi shay'in min zalika duk wannan ba a yi a bayyane saboda Anas dan Malik ya ce nayi sallah a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah a bayan Abubakar nayi sallah a bayan Umar nayi sallah a bayan Usman Anas dan Malik kenan dan gatan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya tashi a gidan annabi sallallahu alaihi sallama a babban gida mahaifiyarsa ta roƙa masa alfarma ya zama ɗan gaban annabi sallallahu alaihi sallama yana aikace aikace tun yana ɗan yaro har ya zama ya girma har annabi sallallahu alaihi ya rasu yana gidan to sai albarka wata rana mahaifiyarsa ta ce ya rasulullahi ka roƙa wa wannan da nawa ya yi albarka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙa masa ya ce Allah ka bashi ilimi Allah ka bashi arziki kuma Allah ka tsawaita kwanansa ana tsammanin ya ce duk waɗannan abubuwan ba wanda ban gani ba ya yi arziki daidai gwargwado sannan kuma Allah ya ba shi ilimi gashi muna sha a nan sannan Allah ya ba shi arziki na ƴaƴa don annabi sassa ya ce ka shi arzikin ƴaƴa ya yi arzikin ƴaƴa ya ce ƴaƴan da na binne wanda suka riga ne rasuwa kawai sun kai ɗari waɗanda suka mutu suka bar shi shi kuma yana nan a gane bai rasu ba sai shekarar da aka haifi imamu malik ibn anas kafin ya rasu saboda haka anas dan malik ya yi tsawon kwana to shine yake cewa na bi waɗannan sallah dukansu amma in sun zo sallah ba ta yin bismillah da a'udhu billahi a bayyane a asirce suke yi an fahimta to zuwa kan wannan gaba yanzu daidai za a fara karatun fatiha ko kar mu fara karatun fatiha nan sai darasi na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah